ci gaba da karatunmu na alƙawa'idul musla fi asma'illahi ta'ala wa sifatihil ula na Sheikh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullahu ta'ala za mu tashi darasi na goma sha biyar a wannan rana ta lahadi kamar yadda muka saba sha tara ga watan takwas dubu biyu da takwas wanda ya zo sha shida ko? ashirin ga watan takwas dubu biyu da takwas wanda ya zo sha bakwai kuma ko namu nawa yau sha bakwai sha bakwai ga watan bakwai dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara shi ma wancan ga watan bakwai za mu tashi khatima cikon abin da muka karanta a cikin wannan littafi na alkawa'idul musulam fi raddi alal asha'irati wa man igtarra bihim cikin raddi ga masu dangana kansu ga abul ashari wa hukumu ahli ta'wil da kuma matsayin ahli sunna akan waɗanda suke masu kofin Allah tawili الرد على الأشائر ومن اغتر بهم إذا قال قائل kada a arafna butlana mazhabi ahalin ta'wil idan wani ya ce mun sani a cikin bayanan da ya gabata na karatu da hujjoji da dalili abu saɓacin mazhabar masu tawili fi babu sifati a cikin babin sufofin Allah wa min al-ma'lumi sananne ne annal asha'irata min ahli ta'wil asha'ira suna cikin masu yi wa siffofin Allah tawili li aksar sifati mafi yawan siffofin Allah ma suke wa wato tawili fa kaifa yakunu madhhabuhum batilan ta ƙaƙa za a ce su ba mai kyau bane ne wa ƙadƙila innahum yumathiluna al-yawma khamsata wa tis'ina bil min al-muslimin ana cewa a sha'ira su ne kaso 95 cikin 100 na adadin musulmi kaji duk waɗannan masu tawili ne wa kaifa kunu batilan ta ƙaƙa za a ce tafarkin su ba daidai bane wa wata fi zalika abul hasan ash'ari abin koyinsu a cikin haka babban malamin nan ne na ƙasar basra abu hasan al ash'ari wa kaifa yakunu batilan ta ƙaƙa mazhabar za a ce ba daidai bace وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين cikin su akwai malamai sanannu waɗanda aka san su da nasiha lillah wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim cewa masu nasiha ne ga Allah da littafinsa da manzansa da shugabannin musulmi da kuma gama garinsu. Ƙulna waɗannan tambayoyi guda uku ya ce amsa mai sauki ne a wajen ahalis sunna in dai karatu za a yi to ahalis sunna suna nan aljawabu an su'al al-awwal annana la nusallimu mala yace ba ma taɓa saki mu yarda mu siranda. an takuna nisbatul asha'ira bi hadzal qadari a ce wai asha'ira sune kaso biyar. bin nisbati li sa'ir firaqil muslimin dangane ga ragowar musulmi Fa'inna inna hazihi da'awa tahtaju ila isbatin an tariqil ihsa'i daqiq wannan da'awa tana bukata a tabbatar da ita ta hanyar tantancewa na ilimi mai zurfi ba haka kawai a ce mun fi yawa ba don kun fi yawa sai me ai ba yawa ne ba gaskiya ne an tambayi abdullahi dan mas'udu cewa menene aljama'a yace aljama'atu an takuna alal hakki wa laukunta wahdaka ba wai ga ya yuyuyu ba ne jama'a a'a ka kasance akan gaskiya ko ka kaɗai ne wannan shine jama'a shine jama'ar annabi ko ai bahaushe yana cewa da haihuwar yuyuyu ƙara ba ka ɗaya kwakwara wannan su alfin min humu ka wahidi wa wahidun kal alfi in amrin bada wani malami ya ce za ka samu mutum dubun da ba za su yi maka amfanin mutum ɗaya ba kuma za ka samu ɗayan da zai maka amfanin da mutum dubu za su yi maka ashe ka ga ba ba wai yawa bane kuma Alƙur'ani da wuya ga ya yabi yawa walakin aksaran nasu la alamun, aksaran nasu la ya'qilun aksaran nasu la yu'minun wa inna kathiran minan la fasi'un, fa aba aksarun nasu illa kufura وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولا تجد أكثرهم شاكرين ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يأكلون بها yawa ba shi bane amma Allah zai bi kaɗan ce qalilun min ibadiy shakur wa ma amana ma'ahu illa qalil qalilan ma tadhakkarun qalilan ma tu'minun kaɗan ne Allah yake ba to dan haka dan kun ce kun fi yawa to sai me akan gaskiya shine bayani ba wai kun fi yawa ba yawan ku taron yuyuyu mala ya ce sun malau sallamna annahum bi hadal kadar au aksar in ma mun yadda duk wannan yawan nasu ne fa innahu la yaqtadi ismatahum min al khata'i baya nuna ba akan kuskure suke ba li'anna al ismata fi ijma'il muslimin la fi al aksar domin isma gabarin ɓata yana kan tattaran al'umman musulmi ne gaba ɗaya. ba mafi yawan su ba la tajtami'u ummati ala dalalatin al'umma ta ba za ta haɗu kan ɓata ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce, ba wai ta mafi yawa ne ba za su ɓata ba kuma na kulu inna ijma'al musulmi na qadiman yace haka ijma'in musulmi tuntitir sabitun ala khilafi ma kana alaihi ahli ta'wil ya sabawa abinda masu tawili suke kai fa inna salafa salihah min sadar hazihil umma wa humus sahaba yace nagartattun magabata a farkon wannan al'umma din su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hum khairul quruni su suka fi kowane karni alheri khairun nas karni thumma Sun yalunahum thumma allazina yalunahum wattabi'una lahum bi ihsanin da masu bin su da kyautatawa wa a'immatul huda da shugabannin shirya min ba'adihim kanu mujmi'ina ala isbati ma asbatahu Allah li nafsihi sun haɗu akan tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatarwa kansa au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko manzansa ya tabbatar masa min al asma'i was sifati na sunayen Allah da sifofin Allah wa ijra'in nusus ala zahiriha da kuma gudanar da nassosi a yadda suke alla'iki billahi ta'ala yadda ya dace da Allah min gairi tahrifin wala ta'atilin wala takayifin wala tamfilin at-tahrif tagayyurun nusus lafazan aw ma'anan a tatil adamu isbati sifati au isbatu ba'dha duna ba'd wa takyif huwa su'alu bi sigati kaifa aw an ya'taqida anna sifatin Allah ta'ala ala kayfiyati kaza wa kaza at-tamthil إثبات المثل للشيء مساويا له من كل الجهات في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات يتي وهم, الخي وهم خير القرون waɗancan ɗin sahabbai da tabi'ai da su imamu malik su ne khairul Kur'unifa. fa bi nassin rasul sallallahu alaihi wasallama wa ijma'uhum hujjatun mulzimatun hujjar ijma'in su hujja ce da ta hau kan kowa li'annahu muqtadal kitabi wa sunna dan shine abin da qur'ani da sunna ya tabbatar wa qad sabaqa naqalul ijma' ala wa qad sabaqa naqalul ijma' anhum yace kuma an gabatar da ijma'in su fil qa'idatir rabi'a min qawa'idin nususis sifat mun ga amsa ta farko cewa sun fi yawa ba hujja bace wal jawabu an su'al thani tambaya ta biyu anna abul hasan al ash'ariyya wa ghayruhu min a'immatil muslimin la yad'una li anfusihim al ismata min al khata'i shi kansa abu hasan al ash'ari da waninsa daga cikin shugabannin musulmi ba sa da'awar cewa ba sa kuskure ba su ce su ma'asumai ba ne balle a ce duk abin da suka yi ijtihadi ko suka faɗa ko suka aikata ya zama wajibi akan kowa ya kudure shi ya aiki da shi بل لم يزالوا الإمام بل لم ينالوا الإمامة في الدين ma حين عرفوا قدر أنفسهم ما ليت بس samu ma shugabanci a musulunci ba. sai lokacin da suka gane matsayinsu wa manzila manzilataha suka sauke kansu inda ya kamata su sauke kansu wa kana fi qulubihim min ta'zimil kitabi was sunna a cikin zukatansu akwai girmama alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mastahaqqu bihi an yakunu a'immatan wanda da haka ne suka cancanci su zama shugabanni waɗanda ma za a tuno da sunansu a cikin musulunci قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Allah ta'ala ce a cikin suratul sajada aya ta 24 waja'alnahum mun sanya su a immatan shugabanni yahaduna suna shiruwa bi'amrina da umarninmu lamma sabaru lokacin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinuna kuma Allah ya ce sun kasance masu sakankancewa ne da ayoyinmu al-imam ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala yana fassara wannan aya a cikin littafinsa al-qayyim mai suna ilamil muwaqqi'ina ar-rabbil alamin yace wannan aya tana nuna mana mutum ba zai tabbata akan addini ba sai yana da abu biyu as-sabaru wattaqwa as-sabaru wal yaqinu sai ya samu as-sabaru wal yaqinu ya zama mai hakuri kuma mai sakankancewa addini ba zai yi da shakka ba ko ba zai yi babu hakuri ba dole sai kayi hakuri kuma sai kayi yaqini yace to me amfanin hakuri da yaqini ga musulmi da hakuri ake tunkuɗe shahawa da kuma yaƙini ake tunkuɗe shubha yace kuma duk wanda kaga ya bata a duniya asbabul halak imma shahawat wa imma shubhat ko mutum ya faɗa cikin sha'awa ko ya fada cikin shubha shubha shine abin da zai rikitar da kai a cikin addini ka kasa gane gaskiya sha'awa kuma shine abin da mutum zai je yana aikata saban Allah da shi to ɓata kuma ta hanya biyu ce a cikin shubha da a cikin sha'awa su ne makaran bata guda biyu shi yasa ce hujbatun naru bis shahawati wa hujbatul jannatu bil makarihi wa qala an ibrahim inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikina shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim suratul nahl aya ta 120 da 21 Allah ya yabi annabi Ibrahim shine annabi na biyu da sunansa ya zo da yawa a cikin alkur'ani Allah ya kama sunan annabi Ibrahim sau 69 saba'in ɗaya babu aka kama sunan annabi Ibrahim a cikin alkur'ani to Allah ya haɗa masa yabo da yawa a cikin wannan aya sai ya buɗe ayar da kalman inna tabbas lalle dahir haƙiƙa ibrahima annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallama sai Allah ce kana ummatan shi shi kaɗai gayya ne domin kalmar ummatu a cikin alkur'ani tana zuwa da ma'anoni guda biyar guda hudu kai ma'ana ta farko yakan zo da ma'anar taron jama'a kanan nasu ummatan wahidatan إن hazihi أمتكم ummatan wahida وأنا ربكم فاتقون فاعبدون fa'budun ga wannan ma'anan umma anan yana nufin al'umma dukanta gaba daya sannan umma yakan zo da ma'anan lokaci kamar da yazo a cikin suratu yusuf wadda kara ba'ada ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsiluni ba'da ummatin ai ba'da waqatin min zaman ummatin a nan ba taron jama'a ba ba za a ce ai da ummatin ka ce bayan jama'a ba ba'da ummatin ba'da waqatin min zaman kaga anan kalman umma ta zo da ma'anan waqat lokaci sannan kalman umma takan zo da ma'anan al'ada wacce aka gada ko addini da ake yi suka ce inna wajadana aba'ana a cikin suratul zukhruf inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna inna wajadana aba'ana suka ce hakika mun samu iyayenmu ala ummatin ai ala dinin wa adatin wa bid'atin wa shirkin wa inna ala atharihim muqtaduna mun ko masu koyi ne akan gurabansu dama duk inda ka ji mutum yana inna waje da na'a ba ana to hujja ta kare sai mutum ya dinga inna waje da na'a ba ana kun ga hujjar kafirai kenan a zamanin annabi ma alfaina alaihi ana ma wajadana alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun Allah ce ko da iyayen nasu mahaukata ne iyayen nasu ba su da fahimta shine annabi Musa ya ce rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun to shine Allah ta'ala yace kana ummatan wannan kuma shine ma'ana ta ƙarshe mutum ɗaya tak ana kiransa ummatan in ya zamo kai kadai gayya to kun ga yabo na farko da Allah ya masa kenan kana ummatan yabo na biyu Allah ya ce ƙanitan mai bauta ne ga Allah domin al'kunutu yana nufin bauta yakan zo da ma'anoni tili a cikin alqur'ani amman huwa qanitun ana al amman huwa qanitun ana al sajidan wa qa'im wa kanat min al ya maryamu ya maryamu wasu li rabbiki wasjidi raki'ina walƙanitina walƙanitati wa ƙumu lillahi ƙanitina ai sakitini alƙunut yana nufin ibada kullun lahu ƙanituna komai ga Allah ƙanit ne to Allah yace, ce inna ibrahima kana ummatan yabo na biyu ƙanitan lillahi mai bauta ne ga Allah hanifan mai kaucewa hanyar karya. domin asalin hanafa yana nufin mailu kaucewa in kaga ƙarya ka kauce in kaga gaskiya ka miƙe kamar da yara suke cewa sunna sak bid'a sam shi a sam ko to to shine kaga in an ga gaskiya a miƙe in an ga bid'a kuma da shirka a kauce walam yaku yabo na hudu da Allah ya masa yace walam yaku minal mushrikina she shirka ce musifa ce Allah ya ce ba bai kasance a cikin mushrikai ba ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikina Allah ya ce baya cikin mushrikai ashe shirka musifa ce tunda aka yaba annabi ibrahim da cewa baya cikin masu shirka kai ma Allah ya taimake ka walam taku minal mushrikina shakiran yabo na biyar meni godiya ne li an umihi ga ni'iman da Allah ya masa na ibrahim ya gode wa ni'imar Allah Allah ya masa ni'ima kuma ya nuna godiya wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين يبونش بقي اجتباه نشدكو اجتباه الله يا زابيش زاب ألا كما اتنكي دنبا قرية أكجيفا وهداه يبوننا نبقي وهداه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وهداه إلى صراط مستقيم الله يزابيش يشير يدش إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ta zuma ina ha'ula na waɗannan masu juyawa daga baya ‘yan baya bayan nan allazina buna ilaihi wanda suke dangana kansu ga abu musa abu hasan al'ashari lam ya ƙata dubihi al'iktida allazi yanbagi an ya kuno alaihi ba su koyi da shi ba irin abin da ya kamata su kasance a kai wa zalika anna abal hasana abal hasani kana lahu marahila salaf fil aqida shi yana da marahilu salasa fil aqida hawa uku ya zama a aqidarsa hawa uku yayi a aqidarsa al marhalatul ula matakin farko da ya samu kansa a ciki marhalatul i'tizal da ba mu'tazile ne na kungiyar wasil bin ata wanda abu hasan basari ya kore su alhasan basari ya kore su daga majalisinsa saboda suna kutsawa cikin siffofin Allah shine yake cewa in ita zala anna wasilu ya kore shi daga majalisinsa ce mun kore shi ko ya jawo daga baya ita naqa mazhabal mu'tazila ya shiga mazhabar mu'tazila arba'ina aman shekara arba'in yuqarriruhu yana tabbatar da mazhabarsu wa yunaziru alaihi yana jayayya yana bincike da malamai kai thumma raja'a anhu wa sarraha bi tadlil mu'tazila sannan ya bar wannan hanyar ya ma bayyana cewa su din waɗannan batattu ne wa balaga fi radd alaihim har yi musu kaca kaca yi musu raddi mai tsanani to kun ga ya bar wannan kungiyar mu'tazilawa المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة sai shigo mataki na uku shine tsakanin mu'tazila tsantsa da kuma sunna tsantsa bai shigo tsanna tsantsa ba bai shiga mu'tazila tsantsa ba sai ya fada manzila baina manzilataini salaka fiha dariqa abi muhammad abdullahi bin sa'id bin kullab wanda ake kiransu kullabiya su ne masu cewa wa 20 sifatan wajibatun lillahi ta'ala siffofi 20 ne kawai suka tabbata ga Allah aka ce ragowa fa suka ce ina ruwan mu dai 20 muka sani to 20 din nan fa su ake ta koyawa yara islamiya ahal abin nan alqawaid akan 20 na sifatar din ne ya tafi alhayat hayatul islam akan ya tafi ummu barahim shi ma akan wanne ya tafi uwar barahim shi ma akan ya tafi haka kun ga ashe akwai gyara a yadda ake karantar da aƙida a ƙasar na a cikin makarantu don akwai waɗannan tafan ake zana jarrabawa a kansa ake goma ishiru na sifa wajibatun lillahi ta'ala wannan kullabiya ce ba ma ash'ari shi kansa ash'ariyan ya tuba ya fita amma mutane sun ƙi fita su to ya ce Allah ya isa ga wanda duk bai fita ba قال شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة نا أربعمائة وإهدى وسبعين من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى لابن القاسم والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية yace yana barzaku ne yana tsakanin mu'tazilawa tsakanin ya fada tsakanin gizo da koki ya fada in ba gizon ba kokin kaga mutum sunna zai bi kawai fada tsakanin gizo da akhadhu min ha'ula'i kalaman sahihan wa min ha'ula'i usulan aqaliyatan sai suka yi riko da wani abu ingantacce a tafarkin magabata sai kuma suka faso wani abu daga mu'tazilawa na hankali suka ɗauko nasi suka hada da hankali sun ce waɗancan siffofi ishirin da muka tabbatar da Allah mun tabbatar da su ne saboda sun tabbata a cikin nassi kuma hankali ya tabbatar da su ragowar siffofin Allah ko da muke musu tawili nassi ya tabbatar da su amma hankali ya kore su da haka muka kaddamar da hankali akan nassi da in ka shiga tafsiri wanda aka fassara shi akan aqidar mu'tazilawa in ka zo kan yuhibbuhum wa yuhibbunahu ka duba fassara ka kai ka an ce yusibuhum ya'ni yusibahum wai zai ba su lada radiyallahu anhum ya'ani yusibuhum yarhamuhum ya'ni yusibuhum wa ghadiba Allahu alaihim ya'ni yu'aqibuhum duk tawili suke wa ragowar sufofin Allah waɗannan 20 din ne kawai suka ce su ba a musu tawili ba a bar su ga Allah wajibatun lillahi ta'ala to Abu al Ash'ari da yana cikin wannan kungiya sai ya ce musu me ye dalilin da yasa kuka tabbatar da Allah sufofi 20 kuka kore ragowar in ya ji dalilin da yasa suka tabbatar to da wannan dalilin za a ci ko ragowar in kuma ya ji dalilin da sa suka kore ragowar to da wannan dalilin za a kore ragowar ko dai ka kore duka ko ka karba duka ma ba ka da wani dalili da za ka raba sufofin Allah kashi biyu ka ɗau ishirin ka ce su suka tabbata ga Allah ragowar kuma ka ce ba su tabbata ga Allah ba sai ta hanyar tawili mun ga wannan rudin wannan kungiyar ma kusan ma daidai yake da na mu'tazilawa domin sunna ba a rabi duka ake yi المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث matakin ƙarshe inda Allah ya taimaki Abu Hassan al-Ash'ari da bata ya fara ya kare da shirya ba da shirya ya kare ya fara ya ƙare da ɓata ba muqtadiyan bil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kama qarrarahu fi kitab al-Ibana an usul diyana Littafinsa na ƙarshe da ya rubuta da risala ila ahli fagar da kuma wani littafi da ya sa ma suna maqalatul islamiyyin wa huwa min akhir kutubihi yana cikin ƙarshen littattafansa au akhiraha ko ma ƙarshen wa qala fi muqaddamatihi ja'ana ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bi kitabin aziz manzon Allah ya zo mana da littafi mabuwayi la ya'tihi al-batil barna ba ta zo wannan littafi min bayni yadayhi ta gabansa wala min khalfihi ko ta bayansa tanzilun abin saukarwa ne min hakimin daga Allah mai hikima mai hukunci hamidin abin yabo jama'a fihi ilmal awwalina ya tattaro ilimin dukkan wanda suka gabata wa akmala bihil fara'ida Allah ya cika farilla da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waddina ya cika mana addini a cikin littafin i'tisab na al-imam shafi'i ya ruwaito wata magana daga imam malik yana cewa duk mutumin da ya ƙirƙiro wani abu ya ce addini ne to haƙiƙa wannan mutumin yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa bai cika addini ba yace duk abin da bai zama addini a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba har abada ba zai zama addini ba wa habluhul matin shine igiya Allah mai kwari wacce in ka rike ta ba ta tsinkewa man tamassaka bihi wanda ya riko kankam da littafin Allah naja ya tsira daga halakar duniya da lahira wa man khalafahu wanda ya saba wa littafin Allah dalla wagawa ya bata ya halaka wa fil jahali taradda ya gangara cikin jahilci wa hassallahu fi kitabihi ala tamassuki bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya zaburar ya marmarantar da ya kwadaitar da mu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala azza wa jalla wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon Allah ya kawo muku ku rike shi abinda ya hana ku ku hannu da mun yi aiki da iya nan da duniya ta zauna lafiya kuma annabi ya sake fassara aya ya ce iza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum wa iza nahaytukum an shay'in fajtanibu fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim wanda suka gabace ku dalilin halaka su kenan Allah ya tsare mu ila an qala fa amarahum bi ta'ati rasulih ya umarce su da bin manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam amarahum bi ta'atihi ice da yawa ya umarce su da masa biyayya wa da'ahum ila tamassuki bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kira su su rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama amarahum bil amali bi kitabihi kamar da ya umarce su da riko da littafinsa fana baza kathirun da yawa daga cikin sai suka yi watsi min mangala bashiki watuhu wanda taɓe wasa ta rinjaye shi wasta hawaza alaihi shaitanu shaidan kuma ya yi rinjaye a kansa sunana La, ya bar sunnar annabi wara a zuhurihim a bayan bayansu wa adalu ila aslafin suka karkata zuwa ga wasu magabata lahum gare su duhun da suka race da su bidinihim da addininsu wa danu bidiyanatihim kuma suka yi addini irin addininsu wa abtalu na rasulillah suka bata da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka batar da ita wa rafaduha suka yi watsi da ita wa ankaruha suka yi inkarinta wa jahaduha suka kiyarda da ita iftira'an minhum ala Allah suna masu kira ma Allah ƙarya qaddallu wa ma kanu muhtadina ice irin waɗannan ji Abu Hasan al-Ash'ari batattu ne ba su kasance shiryayyu ba ثم Zakarar رحمه ta'ala usulan min usulin mubtadi'a sannan ya faɗi bid'a da tushenta wa ashara ila butlani hayai nuni zuwa ga rugujewarta thumma qala fa in qala qa'ilun qad ankartum qawla mutazila wal jahmiyya wal haruriyya wal rafida wal murji'a فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون أجمال أبو حسن أشعري yace to da yi bayani akai bayani akai bayani sai mai faɗa yace kada an kartun ƙaunar mu'tazila kun ce abinda mu'tazila suke faɗa ba gaskiya bane wal jahamiyya kun ce jahamiyya ma ba kan gaskiya suke ba wal haruriya yan tatsi ne ma haruriya kun ce ba akan gaskiya suke ba warrafida rafida in shi'a kun ce ba kan gaskiya suke ba wal murji'a su ma murji'a kun ce ba kan gaskiya suke ba waɗannan duka insha Allah in muka zo cikin karatun al-aqidatul wasitiyya za mu ba da tarihin waɗannan ƙungiyoyin da yadda suka yi suka kafu guda hudun nan insha Allah arrafuna qaulakum to ku sanar da mu ta ku fadar allazi bihi taquluna wanda kuke fada wa diyanatikum ku gaya mana addininku allazi allati bihi biha tadinuna wanda kuke yin addini da shi kila lahu da irin wannan tambaya sai a bashi amsa qauluna na qulu bihi wa din wa diyanatuna allati nadinu biha at-tamassuk bi kitabillahi azza wa jalla ice qaulun mu da muke faɗa da shi addinin mu da muke bautawa Allah da shi shine at-tamassuku bi kitabi rabbina azza wa jalla wa bi sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wa sallama wa ma ruwiya an sahabatu wa tabi'ina wa immatul hadith da addinin mu da muke bauta Allah da shi shine bin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abinda aka rawaito daga sahabbai da tabi'ai da shugabannin hadisi wa nahnu bi zalika mu'tasimuna da wannan muke riko kankan wa bima kana yaqulu bihi abu abdullah ahmad bin hanbal ahmad bin muhammad bin hanbal naddara allah wajhahu da abinda imamu ahmad yake faɗa na hadisi Allah ya ni'imta fuskar imamu ahmad wa rafa'a darajatahu ya sha dauri ya sha duka an sa masa sasari an dake shi an daure shi akan sunna amma bai ja da baya ba an daki imamu malik akan sunna an daure shi bai ja da baya ba an daki imamu shafi'i akan sunna an kore shi bai ja da baya ba an daki imamu Bukhari akan sunna bai ja da baya ba an daki abu hanifa akan sunna bai ja da baya ba an wa sa'idu bin musayyib bulala sama da ɗari akan sunna bai ja da baya ba to duk ka duba waɗannan shugabannin in kana da siyaru a alamin nubala na al-imamu zahabi kana karanta tarihinsu sai kayi kuka an kaga tarihin wani sai ka gato mu mai ma muke wa addini wa daraja darajatahu Allah ya ɗaukaka darajarsa wa ajzala matubatahu Allah ya ninka ladan ninkin baninkin qailuna da wannan muke fada waliman khalafa qawluhu mujanibuna wanda ya saba wa maganar Imam Ahmad to mu mun saba da shi li'annahu al-imam al-fadil dan shine shugaba mai daraja war ra'isul kamil kuma jagora ne cikakke a hanyar sunna thumma asna alaihi bima azharahu Allah ala yadihi min al sannan ya yabawa imam ahmad saboda abinda Allah ta'ala ya bayyanar a hannunsa na gaskiya da kare littafin Allah wa su subuta sifati yi bayani akan tabbatar da sifofin Allah wa masaila qadari da mas'aloli a cikin ƙaddara wa shafa'a da tabbatar da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kashe-kashensa wa ba'd da shashin abubuwan da suka tabbata ta ƙur'ani da Sunna wa qarrara zalika bil adillatin naqaliyya wal aqaliyya ya tabbatar da wannan da dalilai na hankali da dalilai na nassosi wal mutaakhiruna allazina na ilaihi su masu dangana kansu ga Abu Hasan al-Ash'ari akhazu bil marhalati thaniya sun yi riko da marhala ta biyu ne kullabiya suke yi min marahil aqidatihi daga marhalolin aqidarsa waltazamu tariqat tawili fi ammati sifati suka bi tafarkin tawili a cikin mafi yawan sifofin Allah walam yusbitu illa sifati saba ba su tabbatarwa da Allah ba sai siffa bakwai kawai almazkura fi hazal baiti wanda su ne ake cewa kaunuhu su ne ake maimaita su a ce kaunuhu muridan wa aliman wa sami'an wa basiran wa aliman wa mutakalliman su ne dai aka sake maimaita su ta wata siga ya suka zama 20 din hayyun alimun qadirun wal kalamu la iradatun wa kadhaka sam'u wal basaru hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadhaka sam'u wal basaru su ne ake faɗa wannan sun ce duk mutum ma yana da waɗannan bai kamata kuma shi Allah a kore masa ba in ka ga mutum za ka samu alimun qadirun alkalam irada sam'u basaru in dai mutum ya cika ba tauyayye bane za ka ganshi da waɗannan suka ce to ya za a korewa Allah kuma mutum ma yana da su ala khilafin bainahum duk da hakan ma suna da sabani wa baina ahli sunna tsakaninsu da ahli sunna fi kafiyati isbatiha cewa su sun tabbatar da waɗannan ne da hankali su kuma ahlus sunna sun tabbatar da su ne da nassi ma zakara shaykhul islam ibnu taymiya ma qila fi sha'anil ash'ariyya da malam ibnu taymiya ya faɗa akan abin da aka faɗa akan ibnu taymiya safha na 359 min al-mujallad as-sadis min majmu' al-fatawa li ibn al-qasim qala wa muraduhum al-ash'ariyya alladhina yanfawna sifat al-khabariyya nufin ash'ariya masu kore sufofi waɗanda suka tabbata a cikin hadisai wa amma man qala minhum bi kitabil ibana wanda ko yake kan ash'ariya amma a marhalarsa ta ƙarshe a cikin littafinsa na ibana an usul diyana allazi sannafahu al-ash'ari fi akhir umrihi wanda ash'ari ya rubuta a ƙarshen rayuwarsa wa lam yuzhir maqalatan bai bayyana wata magana ba tunaqidu zalika da take warware haka fa haza yu'addu min ahli sunna wannan za a kirga shi cikin ahli sunna cewa Abu Hasan al-Ash'ari ma namu ne ash'ariyan ma tamu ce amma original din da haka in mutum ya ce maka dan ash'ariya ne sai ka ce wacce ta wacce ma ta ai uku ce akwai ash'ari ba mu'tazili akwai ash'ari kullabi akwai ash'ari salafi sai zaba ash'ari salafi ka zo mu tafi ash'ari kullabi ka je ka dauki hayatul islam ash'ari ba mu'tazile ka tafi can wajen wasil bin adai muku ba za mu shiga kungiyar wani mutum ba mun san tarihin sa da inda aka haife shi da inda ya girma da inda ya taso da inda ya karatu da abin da ya faɗa na gaskiya da wanda malamai ba su yadda ba harkar lahira ba a yin ta da wasa kawai ka zo ka danna na a wata kungiya ash'ariya ka bani tarihin ash'arin ba sai waye ash'ari ina aka haife shi ina ya girma waye malaminsa waye ɗalibansa me yasa ya kafa ƙungiyar aƙida sai duk wannan bayanin ya tabbata tukuna aga wanda zai yana ash'ari bai ma san yadda aka yi ash'arin ma ya taso ba kana addini daga wanda baka san shi ba wa mara to malam yace wa qala qabla zalika safhana 310 wa amma al-ash'ariyatu fa aksa ha'ula'i yace ash'ariya ku sabanin waɗannan ne wa qawluhum yastalzimu ta'tila maganar su tana tilasta korewa Allah sufofinsa wa annahu la dakhil alam wala kharijahu shine wannan da ake cewa fiɗa bakati Allah baya sama baya ƙasa baya ciki baya waje baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya ciki baya waje babu kenan wani ya taɓa kai ƙarar ibn taimiya cewa yana ɓata wa mutane aƙida a je a kashe shi sai sarkin ya ce a'a a dai kirawo shi a tambaye shi ai hani shine adalci maguzawa ma da aka ce musu annabi ibrahim ya karya musu gunki ai ba ca suka yaje a kashe shi ba ca suka fa atubihi ala ayunin nasi la'allahum yashhaduna ku zo da shi a gaban mutane dan ya tabbatar da yazo me suka ce a anta fa'alta haza bi Ali, Hatina, ya ibrahim maguzawa ne amma sun fi mutanen waɗannan hankali su ba ta suka ku je ku kashe shi ba tukunna a kirawo shi tukunna a tambaye shi a gaban jama'a naka sarkin ya ce, kada ba maguje ya fi ni hankali bari in kira Ibn taymiyyah nan tambaye shi kira shi ya ce, Ibn taymiyyah wannan malamin yana zargin ka kana ɓata mutane ƙida? to to bari ka ji a ƙida ta ka ji tasa shine ibnu taymiya ya ce ya eh, bismillah ya dinga zubo ayoyi mun yadda da istiwa'i hujjar mu ayoyi bakwai ya zubo su mun yadda Allah yana magana hujjar mu ya dinga zubo ayoyi mun yadda Allah yana sama hujjar mu kaza kaza kaza mun yadda kaza hujjar mu ya dinga zubo ayoyi sai aka ce shi kuma ne tashi bayanin Allah sai tashi ce to mu yadda muka fahimta yadda muka gada daga iyayenmu da kakanninmu shine Allah baya ji baya gani Allah baya sama baya ƙasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya ko ina shine sarkin yace law qulta li afsahin nas bayanan siflana ma'duman lamastata'a an yasifahu bi aksara min zalik da zaka kirawo wanda yafi kowa fasaha kace ya baya maka meye babu to ba zai kara maka kalma ɗaya akan yadda wannan ya siffanta Allah ba Don kawai ƙarshe babu ne kawai da shi ne sarkin ya ce to gaskiya ni na fi gane ta ibn taymiyyah kaga ya jawo sarki ya zama ahlus sunna to matsalar su kenan su suke turo mutane sunna in suka je suka kage sai a ce a kira ahlus sunna ya bayani wani mutum yana tashi sama yana sakowa jama'a suka dinga bin sa ibnu taymiya yace ƙarya ne katsi yake shafawa a zo ya san mahadin a tare a gaban sarki a kunna wuta shi da yace yana taba wuta ya zo ga wutar ya shiga amma sai yayi wanka da ruwan dini ibnu taymiya yace domin na san akwai bawan baure da inibi da kitsan abin da kwado da wani abu da ba zan faɗa ba yace da su ake haɗawa in ka daka su ka mai da su mai in ka shafe jikin karshe sai ka shiga wuta ka fito lafiya wuta ba ta cin wannan haɗin sai ka sa hannunka a wuta ka dauko ba a wuta sai ce kuma shi ma wannan irin wannan yi amma in ya ce ƙarya nake masa shiga wutansa ta Allah da annabi ta gaskiya ce to mu yi wanka da ruwan zafi ni da shi mu shiga wutar aka tara a kofar fada yan kallo ku sai itace suke siyowa sun jama'a da san a kura ƙarya sai tara itace ake kafin ba a gama munazara wani ya cinna wuta ibnu taymiya ce to zo mu shiga ya rike hannun mutum ya ja shi yana dagewa yana jan kir yana dagewa da kyar dai aka aka aka kwaci mutumin ibnu qayyim yace mu muna gefe muna jin tsoro me hujja ibnu taymiya zai shiga wuta sai da aka ce ne. jama'a aka ce to jama'a tun da ya shiga ya nuna ƙarya yake to shine sai da suka taho a hanya sai ibnul qayyim ya tambayi ibnul taymiya me hujjaka shaykhul islam zaka danna kanka cikin wuta wala tulqu bi aydikum ila tahaluka ya dinga jama ayoyi yace ibnul qayyim wallahi wani yaqini ne yazo min a zuciyata cewa sunnar da muke karewa kare addinin Allah muke yi dan alamomin tashin alkiyama Ta ana ai ahli sunna ma fa <laughs> kaza ahli sunna ma fa iri iri ne wannan manya ne a cikin ahli sunna fa Ta, to yaƙinin ya kai yaƙini sakin zuciyar ga Allah ya kai ƙoli-ƙoli kursi wa ayatu daini wa tauratu wal injilu su a gurinsu da attaura da injila duk abu ɗaya ne wa hadha ma'lumul fasad bid darura wannan kubataccen abu ne a sani wa qala talmizuhu ibn al-qayyim fi nuniya mala ibn al a cikin waƙar da ya yi sama da baiti dubu biyar yana kare aqida ahlus sunna sunanta nuniya ko al-kafiyatu shafiya daga safha na 312 min shaykh al daba'atul imam yace wa alam bi anna dariqahum aksu dariqil mustaqim liman lahu aynani wa alam yace ka sani bi anna dariqahum tafarkin yan bid'a aksu dariqil mustaqim sabanin tafarki madaidaici ne liman lahu aynani ga wanda Allah ya bashi ido biyu idan littafin Allah da idan sunna ba waɗannan idan ba wannan idan mai amfanin san baka ganin Qur'ani da sunna da shi fa ajab li umyanil basair absaru kaunal muqallid sahibul burhani yace kai mamaki ga masu toshashiyar basira da toshashen ido suna ganin kaunal muqallidi kasancewa mai taqalidi sahibul burhani washe yake da hujja wa ra'awhu bit taqalidi aula min siwahu bi ghairi ma basarin wala burhani wa ra'awhu suna ganin sa bit taqalidi saboda taqalidin su aula shi ya fi cancanta min siwahu daga waninsa bigairi ma basarin ba tare da basira ba wala burhani ba tare da hujja ba wa amau anil wahayaini idh lam yafhamu ma'anahu ajaban li akwai da yake cewa ah, wa shirka fa hazarhu fa shirkun zahirun zal qism laysa biqabil al ghufrani wa hawa ittikhadhu nidd lirrahmani kana min hajarin wa min insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu ka mahabbati ad-dayani yace ka kiyaye kanka da shirka ice irin wannan shirka kuma ba a wa wanda ya ta gafar, wa hawa ittikhadhu nidd lirrahman ka riƙa Allah kishiya min hajarin wa min insani ko dutse ko mutum ya da'uhu kana roƙonsa auyar juhu ko yana fatansa sun ya khafuhu ko kana jin tsoronsa ka makhafatid dayyani kamar da ya kabata a ji tsoron Allah lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li ghairihi haqqun huma haqqani la taj'al al haqqain haqqan wahidan min ghairi min ghairi tamyizin wala burhani Ya ce haƙƙi biyu ne akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin halittar Allah kada ka ba wa halittar Allah haƙƙin Allah ko haƙƙin Allah ka ba wa halittar Allah fa'ati kullazi haƙƙin haqqahu bauta tsantsa ga Allah take shi kadai ba shi da abokin tarayya kada ka bauta wani sai Allah mu tsaya nan sai ko sai mu tashi kala Sheikh Muhammad al-amin shinkiti fi tafsiri kafin amsa tambayoyi kamar yadda muka faɗa akwai muhadarat wanda muka shirya guda takwas المركز imam Malik al-Islami. lacca ta farko ita ce wacce za a yi wannan laraban mai zuwa lacca mai taken alamomin tashin alkiyama wacce za a gabatar a majalisin Abu Zarri Gifari a kofar ruwa ranar Laraba dinnan mai zuwa 23 ga watan 7 2008 shirin ga watan 7 2029 majalisin Abu Zarri Gifari kofar ruwa daidai layin gidan mai na Alaj layin Aisha Blocks tsakanin magariba zuwa Isha lacca ta biyu mai taken duniya tsakanin masu hankali da marasa hankali wacce za a gabatar da ita a majalisin triam ita kuma ranar sha uku ce ga watan takwas sai watan sha'aban ya kama kenan 1929 wanda ya zo sha hudu ga watan takwas 2008 nan dai majalisin yana da lacca guda biyu waɗannan laccoci kuma duk za a gabatar da su ne a ranakun da ake karatu wato ranar lahadi kenan lacca ta farko ta wannan majalisin za a yi ta mai taken wa ya kashe Husaini wacce za a yi ta ranar Lahadi sha bakwai ga watan takwas dubu biyu da takwas wanda ya zo sha shida ga watan takwas dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara lacca ta biyu a cikin wannan takarda wacce za a wannan majalisi ita ce mai lamba ta bakwai mai taken azuminka makarantarka ce da wani irin certificate ko sakamako ka fita da shi waje za a yi ta ashirin da uku ga watan takwas wato saura mako guda kenan a kama azumi ita ma a wannan majalisin za a yi ta ranar lahadi kenan wanda ita ce ta ƙarshe za a rufe karatu a wannan rana sai kuma in Allah ya kai mu bayan azumi da sallah lacca ta hudu mai taken rayuwa tsakanin ƙarya da gaskiya za a gabatar da ita a masallacin juma'a na rijiyar lemo kan da har ta ma ranar talata duk waɗannan laccocin kuka kula sun faɗo ne a ranakun da nake karatuttuka lahadi a nan alhamis a tirayen talata a kan da har so waɗannan su ne za su zama kamar rufe karatuttukan ko ina za a yi musu lacca biyu biyu guda shida kenan waɗannan biyun kawai na wannan da wannan su ne za a yi su a wani majalisi daban wancan a majalisin abu zar wannan kuma a majalisi za a yi bayaninsa a cikin gari ne sai lacca ta takwas mai taken ku mata wanda za a gabatar da ita a masallacin abu ayubal ansari da safe ita za a yi ta ranar lahadi a 'yan katako rijiyar lemo in an zo lacca ta karshe da za a nan za a faɗi ranar da za a yi ta wannan insha Allah da aka dai ita ce mai lamba ta uku da mai lamba ta bakwai ita ce taku da aka sai ku kiyaye ta don a sake buga a ci gaba da sanarwa insha Allah